Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci goma sha shida ishirin da da ishirin da biyar. Ana iya kama mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bakwa ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a cikin shirin da za mu gabatar muku za ku ji cewa a tarayyar Najeriya wata tawaga a karkashin jagorancin shahararren malamin addinin Islama nan Dr. Ahmed Gumi ta gana da tsohon shugaban kasar Chief Olusegun Obasanjo game da matsalar tsaro da ke haddabar kasar. A jamhuriyar Nijar kuwa 'yan kasar ne ke ci gaba da bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati bayan da shugaban kasar Bazum Muhammad ya nada umudu Muhammadu a matsayin firaminista kuma shugaban gwamnati a makon da ya gabata. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Nijar kungiyoyin fararen hular kasar ne suka bayyana takaicin su game da zargin da ake yi wa waɗansu sojojin kasar Chadi da suka yi wa waɗansu mata fyaɗe a garin Tera da ke cikin yankin Tilaberi. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Rikicin na Aljinina da ke kusa da iyakar ƙasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58. faɗin tsakanin kabilun larabawan rizigat da kuma kabilar basalit a Aljinina ya barke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilan masalit a cewar majalisar yankin duniya yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da musabbabin harbe-harben da kuma musayar wuta tsakanin kabilun biyu da ya ci gaba har zuwa jiya litinin kana ya hallaka akalla mutane arba'in majalisar tsaron sudan da ta ayyana dokar ta bacin ta ce ta jibge dakarun tsaron kasar a wuraren da aka yi rikicin domin maido da zaman lafiya sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin najeriya inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya litinin wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a afirka ta yamma maharan sun yi amfani da abun fashewa suka kutsa cikin gidan yarin da ke owerri a jihar imo inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaron kada suka sake 'yan gidan yarin a cewar wata sanarwa zan iya tabbatar da wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai wa rundunar tsaron gidajen yari ta najeriya shiyar jihar imo a owerri a cewar mai magana da yawun rundunar james maduba yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran faransa na afp yana mai cewa ya zuwa yanzu ba iya tabbatar da ainihin mutane da suka gudu ba ya ƙara da cewa abubuwa da sun riga sun daidaita ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin ko da yake shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kira wannan harin da aikin ta'addanci na marasa imani kane ya kira ga jami'an tsaro su kamo maharan da kuma 'yan gidan yarin da suka arce labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya litinin shugaban 'yan sandan birnin Minneapolis a nan Amerika, Midaria Ardundo ya ba da bahasi inda yake cewa tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin bai yi aiki bisa ka'idar 'yan sanda ba a lokacin da ya sa ƙorinsa ya taushe wuyan George Floyd a kan titi har sama da binti tara. rusunawa a kan wuyan floyd bayan an sa masa ankwa haka kuma taushe shi ya saba wa tsari ko kuma koyarwa aikin 'yan sanda in ji ardundo ya kuma ce wannan ba dabi'ar mu ba ce. shugaban 'yan sandan ya ce an horar da jama'a akan yadda za su kwantar da tarzoma kana su daina amfani da karfin tuwo ta yadda bai dace ba ana kuma horar da su akan ba da kulawa matakin farko a don haka ya ce wajibi ne a kanmu mu aikata hakan a radondo bakar fatan farko da ya taba zama shugaban 'yan sanda a birnin ya kori shobin da wasu jama'ai guda uku a ranar da floyd ya mutu daga bisani a radondo ya kwatanta mutuwar floyd a watan mayun bara da kisa tun da fari dai rukunin masu sauraren bahasi sun kuma ji ta bakin likitan ɗakin kulawan gaggawa na asibitin minneapolis wanda ya fara tabbatar da mutuwan floyd a ƙarshe majiyar da amurka ta samo labarin ma'aikatar sojan rasha tana tura jami'anta kan iyakar ukraine na da tushe tana mai kira ga moscow ta ba da dalilin wannan takalan kana a shirye take ta sa kafar wando ɗaya da ita in ji ma'aikatan harkokin wajen amurka a jiya litinin labarin tura dakarun rasha da kuma kai komo da suke yi akan iyakar gabashin ukraine shine na baya-bayan nan a tankiya tsakanin alakar amurka da rasha da ta yi tsabi kasa da wata uku bayan da shugaban amurka joe biden ya dauki ragaban mulkin kasar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ya faɗa a wani taron manema labarai cewa amurka za ta nuna damuwa a yunkurin da moscow ke yi na tsoratar da ukraine ko da kuwa hakan na faruwa ne a bangaren rasha ko kuma a cikin ukraine din a jiya litinin rasha ta musanta cewa kai komon sojojin na barazana ga ukraine kana ta kawar da tsoron jibge sojoji duk da cewar ta yi kashedi za ta mai maida martani ga takunkuman ukraine akan kamfanonin rasha sakatariyar jarida a fadar white house jan saki ta faɗa wa manema labarai cewa rancaɓewa da al'abura ke yi a wannan lokaci sakamakon ayyukan rasha a gabashin ukraine wani lamari ne da suka sanya ido a kai sosai labarun duniya suka zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka halin yanzu za mu shiga a cikin taskar hoton da muke ɗauke da su a daidai wannan lokaci inda za mu soma da tarayyar najeriya a tarayyar ta najeriya biyo bayan ƙara taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar musamman a yankin arewacin najeriya shaharren malamin addinin islaman nan ne da ke kaduna dr ahmed gumi ya jagoranci wata tawagar mutane takwas inda suka gana da tsohon shugaban ƙasar chief olusegun obasanjo To menene suka tattauna a wannan ganawar ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto daga birnin tarayya Abuja. bayan da ya gana da gungun 'yan bindiga daɗi a cikin dazuka da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shahararren malamin addinin musulunci nan da ke Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi. A jiya ya gana da tsohon shugaban Najeriya, Chief Olusegun Obasanjo. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Farfesa Usman Yusuf na daga cikin tawagar malamin ga kuma bayanin da ya min. Dama ya shi ne duk manyan manyan tsofaffin shugaban kasa manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna za a je a yi masu bayani a kuma a ga inda za su ba da goyon bayan wannan abu shine muka fara zuwa wurin chief olusegun obasanjo jiya kuma ya mana karba ta gari ka manta jiya fa easter sunday hutun sun ne krista amma ya ba mu lokaci ya tara sarki rakuna guda biyu limamin garin ya tara limamin babban masallacin da ke cikin katin gidan shi da kuma ya tara fasto kuma ya tara zaman kan tara da tijan garin a aka zauna aka yi aka yi abin nan aka yi magana kafin lokacin sun shiga da shi da su gumi sun shiga ofis sun kuskus tsakanin sannan ya zo aka tashi aka haɗu a wannan ofis shugaban kasa Ibrahim yo ya tashi ya yi magana ya ce ci sanda ya dawo daga training aikin soja alif dari tara da hamsin da tara shi ne fa aka tura yana Kaduna daga alif dari tara da hamsin da tara har sanda yakin ba sa ya fara sanda ya je yaki saboda ake ce kaduna ya san kaduna kuma yana da gida kaduna amma yanzu ga arewa ga najeriya yadda take saboda ka ba wanda zai zauna ya nada hannun kowa ya shigo ya ga yadda zai yadda zai yi. muka zauna aka yi magana da yake dole kowa ya shigo ya gani yace in ka lura wannan taron da na tara akwai malamai na musulunci da na Kirista. akwai sarakuna akwai dattijan gari akwai ni dan saboda haka muke a nan kauyen namu maka lura da wani abu babu dan siyasa ko daya yace eh wannan ba lokacin su bane kar a take a mai da harkar tsaro a siyasance shi yasa bai kira dan siyasa ko ɗaya ba a zauna a yi maganar nan mu mun taso daga sakanatu kano muka zo mashi ne mashi bayani yadda zai taimaka yadda zai albarkaci wannan abu saboda ka ba abin da za a maida siyasa ba ne ya zo ya ji mu shi kuma ya ba da shawara kuma ya ga yadda zai iya shigowa wannan tafiya. To ko mai masu sharhi kan al'amarin yadda kullum ke cewa kan wannan ziyara? Alhaji Bashir Dan Musa yana bin diddigin abin da ke faruwa a wannan shiya. In ka kalle shi ta wani bangare ana iya cewa zai yi tasiri domin abin da shi shaggumi yake yi ya ɗan fito da wasu bayanai a fili na halin da su 'yan ta'addan suke ciki da kuma kokensu. Amma babban magana anan ne cewa za a iya samun matsala akan wannan abin da yake yi idan ba ya samu haɗin kan gwamnonin ba waɗanda abin ya shafa tumbana na nan arewacin arewa su bakwai dinnan katsina kaduna sokoto zamfara jigawa kano har da ma naija tunda naija abin ya dami ta sosai sosai to in ba a samu haɗin kan wa'annan gwamnonin ba duk abin da wani mutum zai a matsayin mai zaman kanshi yana da wahala. su ma ƙungiyoyin faran hula a shiyar arewa maso yammacin najeriya na goyon bayan wannan kai komo na dr ahmad gumi comrade kabir shehu yan ɗaki jagora ne na wata ƙungiyar da ke gangamin samar da zaman lafiya a jihar katsina. a wurin mu al'umma jihar katsina ko musamman ƙungiyoyin sa kai muna ganin wannan abu ne wanda ya kamata a ce an yaba mashi an kuma shi dukkanin goyon bayan da ya dace ba za ka fahimci abin da nake maka magana akan shi ba yanzu har sai idan Allah ya kana da iyaye ko yan uwa mata kannai abokai ko abokan kasuwancinka da suke rayuwa a wannan yankuna da wani abu ke faruwa musamman a kuna irin su ba tsari safana dan musa jibiya da sauransu za ka samu cewa kamar mutum ne ya kasance ya faɗa cikin ruwa to ko takobi ka mika mashi kama zai yi ka fito da shi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar makwabciyarta inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati bayan da shugaban kasar Bazum Muhammad ya nada Uhumudu Muhammadu a matsayin firaminista kuma shugaban gwamnati. Ga dai ra'ayoyin waɗansu 'yan Nijar ɗin ta wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Tamar Abari ta tattaro muna a birnin Damagaram. suna na rumanatu na hoto daga karkara wannan gwamnatin da aka dora sabo muna so yin famfo mu rijiya ya taimaka mu kuma kan likitoci muna so a kai mu likitocin da za su kula lahiyar matan mu suna samun matsala a wajen aihuwa a taimaka mu taimaka mu da jari da abinci sunana alhaji abdulkarim laminizan muna taya su addu'a to tunda Allah ya riga ya ba su sai mu yi fata kuma Allah ya sa abinda suka ɗauka alƙawurka Allah sa mu gani Allah sa kuma a ga cika ana cikin kamar eh, rishin tsaro a cikin kasa kuma ana cikin kamar tension za a ce ta tsakanin masu mulki da masu adawa to ai kokari a cikin duka wannan fannin a samu kowanne a samu kanshi da mai da hankali akan kowanne kasa ta zamana lahiya ra'illa waziri mamman bashar to ni kirana a wurin wannan gwamnati kuma kirana da 'yan kasa in Allah ya kama ka shugaba ya nada maka kawai ka mishi biyayya sai dai talaka a tashi da addu'a Allah sa yayi mulki dan talaka eh, in an kai haka kuma kasa za ta tafi daidai sunana salmai mamma jagindi wannan gwamnatin ƙasa da ya hau allah ba shi ikon rike ƙasa allah sa ya ji tausayin talakawa mu diyanmu da basu da aiki allah ya ba su aiki allah sa kuma a yi adalci gaba ɗaya har yanzu dai muna janguriyar ta nijar inda jami'an da ke fafataka kare haƙƙin ɗan adam suka buƙaci mahukuntan ƙasar su sake duba tsarin aikin sojojin waje masu sansani a yankin da ƙasashen mali burkina faso da janguriyar nijar ke makwabtaka bayan da aka kama wasu dakarun ƙasar chadi da laifin yiwa waɗansu matan gundumar tera fyaɗe a wata hira da wakilin muryar amurka a birnin mai sulemin barma ya yi da wani jigo a kungiyar su Nijar Alhaji Salisu Amadu ya bayyana cewa ba za su yarda ba a ci mutunce 'yan Nijar da sunan hulɗar ƙasa da ƙasa. wai su wanda suka su yi maganin 'yan ta'adda su kuma ta'addancin da suke yahi bannan da 'yan ta'adda suke yi ya kamata ma a ce gaba ɗaya aikin nasu an yanki su koma gida a sake tsari don saboda abin da ya sa dan wake ake ci ɗaya ki ta miya yanzu a yau babu wani wanda zai kalle su da mutunci wanda ya zamanto a ce suna maganin 'yan ta'adda a shan mu sani ba su sun yi 'yan ta'addan ma banna. ba za a iya ɗaukar wannan a matsayin wani kuskure ba. da Allah ka bari inda kuskuren inda mutum guda ne ya wa kaya abin ya yau nan ya yi shi sai mu ce eh, kuskure ne amma aka ce mutum ɗaya wuce ɗaya wuce biyu ya wuce biyar wanda ya zamanta ashe ma akwai wasu matan da su abun kumya ne su su hudu ma abin da aka musu wannan wanda suka riga suka gashe ido ne wanda ya to su a gaban mazan su ne aka yi wannan bane akwai mutuncin wanda za a zura dan adam wanda ya zamanto a gabanka ka ko mataka ko ko diyarka a zo a ce a yi mugun abin da a gaban akwai ciwon da yi wannan kai sojinan mu suna da sun san mutuncin mu sun san hakkin mu za su kare mu za su kare kasar mu za su kare mutuncin mu yanzu ai tabbas an ya tabbata hannun wani bai ci to gwamnatin ya kamata ta sake nazari da abubuwan da yake wakana dan Allah a ba ma mu kayan aiki a horar da su bisa kan ka'ida a kiyaye da cewar a karantar da su mu ayo ba yau ba sojojin mu suke zuwa ta kasa ka taba runa abin yawa yawa yawa kai yawa kana ga gare su yanzu menene ya kamata a yi dan saboda kada irin haka ta sake afkuwa a nan gaba abin da ya kamata a yi ya kamata sojinan wata kasa za su a zo a yi sharɗi wanda kowa ya zo sa hannu idan abu ya kana ga abin da zai wakana idan wani abu ya faru ga abin da zai wakana amma baya zuwa kuna haka kara zube bai kamata ba wurin gyaran ido a gyaran ido a rasa idan gaba daya yo kuma neman gyara kuma yayi mugu barna a'a abin da muke so gwamnati zo ta kare hakkin talaka na kowane fanni ta fito ta yi hurici babba wanda ya zamanto na cewar ka e eh, in aka taba talakanta tana jin ciwo yadda muke jin ciwo muke hutu magana ita ma gwamnati ta hutu ta yi magana kuma ta kaiwa wa annamanta tallafi a wasu kamfanin da aka musu da cuta musu da aka yi. Masu sauraron mu kar ku sha'afa wannan shirye-shiryen na zo muku ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallo zambo ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Har yau a Borno State akwai malamin da yake karban dubu goma sha ɗaya zuwa dubu goma sha biyu a wata. Ka zo ka ce za ka tantance. Suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun faɗi sun mutu. mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakali ga Allah ba za mu yi musamu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban ba mu da ma malamai tun da wannan abin ya faru kama ya faru muna kukan shortage na malamai tuku wannan abin ya zo ya faru masu rare shirin na jihar borno ne da ke arewa maso gabashin najeriya inda mutane fiye da dubu goma malamai da ke koyarwa a makarantun firamaren jihar ke fuskantar barazanar rasa ayyukansu a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Masu zancen da nake da ku yanzu haka wasu daga cikin malaman da ke koyarwa a makarantun firamare na jihar Borno sun shiga wata na hudu kenan babu albashi lamarin da ya jefa su tare da iyalai cikin halin kaka na kayi. Wannan matsala dai ta samo tushe ne daga yunkurin gwamnatin jihar ta Borno na tantancewa tare da abin da ta kira tsabtace sha'anin koyo da koyarwa a dukkanin makarantun firamare na jihar. Dalili ko shine zargin da gwamnati ke yi na cewa akwai malaman da suka mallaki takardun bogi da waɗanda ba su mallaki takardar cancantar koyarwa ba da kuma waɗanda aka ɗauka ba bisa ƙa'ida ba. dangane da haka ne gwamnatin ta kafa kwamitin da zai tantance waɗannan al'amura sai dai ga alama kwamitin ya bar baya da kura suna na hawa usman ana ke aikin koyarwa gomari 2 primary school kimin bayanin abin da ya faru an mana verification ne sai aka zo aka manna list wai muna da fake resort aka rubuta mana a gurin to na karɓo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina bayan sati daya sai na karɓo statement dina da na kawo kuma sai aka ce ore an riga an clearing dina da tuhum din ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya a jiki shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa shekara 21 yanzu 2000 ne appointment dina an zo an dakatar da ku zo taron da dakatar da ku wata uku ire-iren mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a naɗa wani kwamiti a sake ƙara yin bincike a kanmu shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu yara na marayu ne haka ne su nawa ne a gaban yara hudu da gani na ɗaya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakali ga Allah ba za mu yi mu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban mm, muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu a je a duba a ƙara zuwa a duba cikin kwalaci wallahi mun yi karatu. Baya ga malama Hawa Usman shi ma malam idris abba ɗaya daga cikin ɗimbin malaman da ke koyarwa a guda daga cikin makarantun firamare a jihar borno ya yi tsokaci dangane da halin da malaman makarantun firamare a barnan ke ciki tun ma kafin kwamitin tantancewa na gwamnati ya zo halin da ake ciki sai dai a ce inna dillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan hakki da ya kamata a ba malami har yau a borno state akwai malamin da yake karban dubu goma sha ɗaya zuwa dubu goma sha biyu a wata ka zo ka ce za ka tantance ka tantance borno gaba ɗaya ka samu malamai dubu takwas dubu takwas ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun faɗi sun mutu muna a filin ma gwamna ya dawo ya sake duba wannan abin in ya duba ya duba da idon rahama mu maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyukan yau shekara shida bakwai ba kowa malami sai wata ya kare da sati biyu tukuna za a ɗauki wannan kuɗin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayinka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a za ka yi wani aiki za ka yi waye zai rike ka ta ina za ka fara ya kamata a zo duba wannan abu. Shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa a firamare? Ina aiki shekara 23. Muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga da Allah zai yi da mu. To za mu ji abin da kungiyar NUT ta malaman makarantun firamare ta Najeriya reshen Borno ke faɗi dangane da wannan batu. da ma matsayin kwamitin da gwamnatin ta kafa. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci. Wallahi idan ba san yuna, haɗa kai da wuya kaga ya zauna. kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna. Ta wannan kenan kungiyar malaman makarantun firamare reshen jihar Borno ta bakin shugabanta Comrade Jibrin Muhammad ta yi ƙarin haske game da halin da 'ya'yan nata ke ciki a jihar. ni ma ina cikin kwamitin daya daga cikinsu su akalla da yanzu abun nan ya shafi malamai ya kai dubu goma to wani mataki kuke doka lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba in an dakatar da mutum za a miƙa mar dakatarwa amma yanzu kungiyar nan kokarin da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu kowa ya rufto mana matsalarsa a ciki kuma za mu tattara mu je gaban shugabanmu na primary education board dr kulima mu ga cewa wannan kwamiti aikin da muka yi din nan a sake aje mana wani karamin kwamiti wadda za ta zo ta duba wannan matsaloli na malaman nan wadda yanzu haka aka dakatar da sanararsu muna kan wannan kokwari amma ina so da faɗi ma kowa ya ji cewa a yanzu haka ba wadda aka kora amma an rike musu kuɗi kuma wannan ƙungiya tana kokwari ta ga cewa wannan abubuwan da ya shafe su ɗin an kawo ƙarshen sa me yasa in ka duba wani sa mai kyau aka ce nashi ba kyau magarantar da ya yi ita ta rubuta ta ce takarar nasa ya kammala to a wannan mutumin ya kamata shi ba shi incinsa a saurare shi wani ma bank statement nashi bai kai wata goma sha biyu ba don matsalin wannan rikicin da ake na boko haram bai samu ya zo ya samu ba shi ma ya kamata a saurare shi kai wani ma sunansa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan mutum bai ba gan shi ma ba to irin wannan matsalolin ya kamata mu samu mun muna roƙon gwamnatin jihar borno mun san niyyar ta jara ne ma bangare ilimi amma muna roƙon gwamnatin jihar borno a ga cewa an sa wani karamin kwamiti wadda za mu yi revisitin wannan activities da aka yi na farko mu ga cewa marasa laifi din a yafe musu su ci gaba da sana'arsu don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wadda takardunsa duk na bogi ba za mu daure margindi ba duk da haka dai muna roƙon gwamnati Tun da ya tsallake wannan wajen ije ya samu secondary school da yi rajistarin ya tabbatar ya samu na kwarai din eh, don yanzu in ka duba ba mu da ma malamai tun da wannan abin ya faru kama ya faru muna kukan shortage na malamai tuku wannan abin ya zo ya faru in allah yarda za a yi jaransa kwamar jibrin mamar kenan shugaban kungiyar nut ta malaman makarantun firamare a jihar borno tautin dai kwamitin da gwamnatin ta kafa game da wannan lamari karkashin jagorancin da shatima kullima ya mika rahoton sa ga gwamna baba gana umara zilim a fadar gwamnati teaching qualification stands at only 10,103 of the total ya ce jimlar malamai dubu goma da ɗari da uku ne ke da takardun cancantar koyarwa daga cikin malamai dubu ashirin da shida da ɗari biyu da hamsin da ake da su a jihar borno daga shekara ta dubu biyu zuwa bara wato shekaru ashirin da suka shuɗe hukumomin ilimi a matakan ƙananan hukumomin jihar borno sun ɗauki malamai da sauran ma'aikata a matakin firamare su dubu goma sha tara da ɗari da arba'in gabanin wannan aiki na tantancewa gwamnati na kashe naira miliyan 693 da dubu ɗari da goma sha hudu da ɗari shida da ishirin da shida da kwabo casa'in da shida amma bayan kammala aikinmu alƙalman sun sauka zuwa naira miliyan ɗari biyar da tara da dubu ɗari hudu da sittin da shida da ɗari uku da talatin da shida da kwabo saba'in da shida wadda hakan ke nuna gwamnati ta samu ranar naira miliyan ɗari da tamanin da uku da dubu ɗari shida da arba'in da takwas da ɗari biyu da casa'in da kwabo ashirin. Fasarar kalaman Dr. Shatima Kulima kenan lokacin gabatar da rahoton sa ga gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Zulum game da aikin tantance malaman makarantun firamare a jihar ta Borno. Sai dai rahotanni daga jihar na cewa har yanzu gwamnati ba ta kai ga fitar da matsayarta ba akan wannan batu. Amma za mu ci gaba da bibiya domin jin inda aka kwana. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin karya ba. Yanzu kam karshen shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda biyu, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. Shirin 'yan ƙasa da hukuma kenan kuka saurara tare da Muhammadu Ibrahim Kwari a halin yanzu kuma ga Sulaiman Mune Barma ɗauke da sharhin jaridar jamhuriyar Nijar. Jawabin da sabon shugaban kasar Nijar Bazoum Mohammed ya yi wa al'ummar kasar a yayin bikin rantsar da shi a ranar biyu ga watan Afrilu na daga cikin manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a wannan mako. jaridar lebanon ta ce batun yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin ayyukan da muhammad bazum ya ce zai fi baiwa fifiko a tsawon shekaru biyar na mulkinsa yana mai cewa ba sani ba sabo ba zai gajiya da wannan yaƙi ba domin yana da masaniya a game da tarnakin da cin hanci ke yi wa ci gaban ƙasa haka kuma matsala ce da ke zubar da kima da darajar gwamnati a idan jama'a sannan hakan kan taɓarɓarar da sha'anin tsaron ƙasa jaridar lanketar na cewa tsohon shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya fara laluban sabuwar rayuwar da yake shirin tsunduma bayan sabkarsa daga karagar mulki kamar yadda za a fahimta daga gidauniyar da ya ɗauri aniyar kafawa mai suna fondasiyon isuhu muhammadu wato fim a takaice jaridar ta ce shin bayan tukwicin da ya samu daga gidauniyar mo ibrahim ta wace hanya zai samu kudaden tafiyar da ayyukan tasa gidauniyar jaridar niger enter ebdo ta bayyana cewa kamfanin kominak ya dakatar da ayyukansa kwata-kwata bayan shekaru akalla 47 na ayyukan haƙar karfen iranium a arewacin jamhuriyar niger saboda abin da aka kira faduwar darajar wannan karfe a kasuwannin duniya matakin da a take yake haddasa cikas a fannin tattalin arziki yayin da a ɗaya ɓangare abin ke jefa ɗaruruwan ma'aikata cikin halin zaman kashe wando wato dai rufe kamfanin Kominak tamkar rufe galibin kofofin shigar kuɗaɗe ne ga al'ummar arlit saboda yadda komai na hada-hada a wannan yanki ya tahallaka akan ayyukan haƙar karfen uranium Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu mu daga nan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci wanda suka zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako da na shirya na gabatar ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.